hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da biyu ga watan januwari shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 48 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islami al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan littafi na Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kundi ne na komai da ruwanka dangane da dukkanin al'amarin da ke da alaka da rayuwa da tarihi da tafarki da mazhabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai a cikin addininsa da rayuwarsa da zamantakewarsa da dukkan al'amuran da ke da alaka da rayuwa babu shakka ibn qayyim ya kai matuka wajen tattara bayanai game da dukkanin abin da ke da alaka da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suna musu jinjina kwarai musamman aka lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya a ƙasar makka don yin aikin hajji yana nesa da littafansa nesa da iyalansa nesa da ƙasarsa Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi a darasin da muka yi a baya ibn qayyim al-jawziya yana tattauna mana dangane da mas'alar al-Qunuti a cikin sallah a inda muka jiyo bayanai da ya koro masu tsayi dangane da menene ya tabbata na al-Qunuti menene bai tabbata ba sannan ya fara fitan mana da wasu fuskoki wanda suke tabbatar da cewa bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi ba cewa wai yana yin kunuti kullun da asuba iyakar rayuwarsa ya karantar da mu fuska ta farko don tabbatar da haka da kuma fuska ta biyu sai kuma ayo ya ce asalisu fuska ta uku wacce za ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin alkunuti kullun da asuba titir shine anna anasan akhbara annahum lam yakunu yaqnutuna Umar dan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya bayar da labarin cewa su din ba su kasance suna yin kunuti ba wa anna wa anna bada al-qunuti huwa qunutun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kuma cewa farkon sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kunuti shine wannan kunuti da yayi wanda yad'u ala ri'lin wa zakwan yana yin baka addu'a ga waɗannan kafirai ri'il da zakwan fa sahihaini min hadisi abdul aziz ibn suhaib an anasin qala a cikin bukhari da muslim hadisin ainihin wato abdul aziz suhaib daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya ce asa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama rajulan li hajatin yuqalu lahumul qurra annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da wasu mutane saba'in dan wata bukata waɗannan su ne ake ce musu alƙurra'u alarammomi fa'ara da lahum hayyani min bani sulaimin ri'ilin wa zakwan sai aka samu wasu ƙabilu guda biyu daga cikin banu sulaim su ne ƙabilar ra'il da zakwan sai suka zo suka tare waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama inda bi'irin yuqalu lahu bi'ir ma'una a wurin wata rijiya da ake ce da ita bi'ir ma'una faqala alqaum sai mutanen suka ce da su wallahi ma iyyakum aradna waɗannan ƴan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da waɗannan kafirai mun rantse muku da Allah ba wurin ku muka nufa ba ba wurin ku muka kawo farmaki ba wa inna ma nahanu mujtazuna fi haja kadai zamu wuce ta wajen garin ku ne saboda wata bukata fi hajatin da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani sako da manzon Allah ya aike mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqataluhu sai ba su yadda ba kafiran nan suka kashe waɗannan musulmai fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihim shahar shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dusa musu wannan baka addu'a wata guda fi salatil gadati a sallar asuba fazalika bada'ul qunuti yace wannan shine farkon abin da aka fara na qunuti wa ma kunna naqrutu da can ba ma yin irin wannan qunuti fa hadha yadullu ala annahu lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa alihi sallama alqunut da'iman wannan yana nufin kenan ba bata kasance daga cikin tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudanarwa kullum ba wa qawlu Anas fa zalika bada'ul qunuti ma qawlihi ta shaharan. fadin Anas da yayi cewa wannan dalilin na kafiran nan da suka kashe musulmai shine ya jawo aka fara kunuti sannan kuma yace an yi kunutin ne na wata daya thumma taraka sannan daga baya ya watsi da shi ya daina yi dalilin ala annahu arada bima asbatahu min alqunuti kunutan nawazil wannan yana tabbatar da cewa wancan da aka ambata Anas yace ana yi ko da yaushe to yana nufin kunuti ne irin wannan wanda ke bujurowa sakamakon wata nazila wa huwa allazi waqatahu bi shahrin kuma shine wanda Anas ya bada labarin cewa an yi wata guda ana yi wa hadha kama qanata fi salati atama wannan kuma haka yake kamar yadda aka samu yana yin kunuti wata guda a cikin sallar isha kama fi sahihaini an yahya ibn abi kathir an abi salama an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qanata fi salati atama ya zo ta ainihin hanyar Abdurrahman dan Abu Abu Salamatu dan Abdurrahman daga Abu Huraira a cikin Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana kunuti cikin sallar Isha tsawon wata guda ya qulu fi qunutihi yana faɗan wannan addu'a a cikin kunutin nasa yana cewa Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wallahumma anji Salamata ibn Hisham اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطعتك على مدر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف wannan addu'a yana cewa Allahumma anjil walid ibn walid Allah ka tsirtar da walidu dan gidan walidu Allah ka tsirtar da salamatu dan gidan hishamu Allah ka tsirtar da ayyashi dan abu rabi'a Allah ka tseratar da musulmai waɗanda suke masu rauni Allah ka tsananta kamunka kan mudar Allah ka jarabce su da fatara da yunwa irin na zamanin mutanen annabi Yusuf waɗannan waɗanda manzo Allah yake musu addu'a Allah ya cece su wasu daga cikin mutane ne wanda suka musulunta suna cikin ainihin kunci da kaskanci suna cikin musad afina a garuruwan kafirai sannan kala abu huraira wa ta zata yawmin falam yad'u lahu Abu Hurairah yace ana nan ana ta yin wannan addu'a wata rana sai aka wayi gari kawai sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sallah bai yi addu'an nan da naji ya saba yi ba fa zakartu zalika lahu sai nace ya rasulullahi ya aka yau baka yi wannan ba fa qala sai annabi ce da shi awa ma tarahum qad qadimu kai baka ga mutanen sun taho sun tuba ba wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim jama'a fa qunutuhu fil fajri kana hakaza sawa'un li ajali amrin aridin wa nazila yace kaga alqunutin da yake yi alfijir to haka ya kasance idan an samu wani abu da ya bujiro ko wani bala'i da ya afkawa musulmai walizalika waqatahu anasun bi shahar shi sa anas ya bada labari cewa wata guda aka yi ana ina fata mun gane wannan wa qad ruwiya an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qanata lahum aidan shahara an ruwaito cewa Abu Huraira shi ma ya kasance yana yin kunuti a wani lokaci yayi wata guda yana yi da sallar asuba wa ma sahihun kaga duk waɗannan maganganu sun inganta wa qad taqaddama dhikru hadisi ikrima an ibn abbas kuma an ambaci hadisin ikrima daga Abdullahi dan Abbas cewa kanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shahran mutatabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti tsawon wata daya fi zuhuri wal asri wal maghribi wal isha'i was subhi yana yi da sallar azhar yayi da la'asar yayi da magariba ya sake yi da isha ya sake yi da asuba ma'ana a dukkanin sallolin dare da wuni rawahu abu dawuda wa ghayruhu al-imamu abu dawuda da shi da waninsa suka fitar da wannan hadisi kamar al-imamu ahmad a cikin musnad kenan malam yace wa huwa hadisun sahihun kuma hadisi ne wannan ingantacce waƙar zakarar zakara fi mu'jamihi min hadith muhammad ibn anas qala haddathana mutarrif ibn turayf an abi al an al ibn azib an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli maktubatan illa qanata fiha al-imam ainihin wato salatan maktuba ko tabarani fitar har da al dara darqutni da baihaqi daga ainihin sahabi bara'u dan azib Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin wata sallah ta farilla sai yayi illa kana tafiha face yayi alqunut a cikin ta to wannan hadisi ma'anarsa shine kamar da zamu zo mu ji sai yayi ainihin wato zikirori da tsayuwar karatu da sauransu ba kunuti irin wannan na ainihin addu'a bayan an dago daga ruku'u ba a takaice malam al imamu ainihin ibnu qayyim sai yace qala tabarani lam yarwahu an mutarrifin illa muhammadin ibn anas illa muhammad ibn anas babu wanda ya rawaito wannan hadisi daga mutarraf sai muhammad dan anas intaha maganar tabarani ta kare wa hadal isnadu sai ibnu qayyim ya ce kaga wannan isnadi wa in kana la taqumu bihi hujja duk da yake isnadin ba mai inganci bane fal hadithu sahihun min jihatil ma'ana hadisin ya inganta ta bangaren ma'anarsa to har waccan magana da yace la taqumu bihil hujja malam albani nasiruddin ya mai mushi da martani cewa a wannan isnadi ne kyakkyawa kamar yadda zamu zo mu ci cewa shi ma zai ambata cewa al'imamu ainihin wato al-haythami nuruddin al a littafin majma'uz zawaid wa manba'ul fawaid ya tabbatar da cewa rijaluhu muwaffaquna mazajen wannan isnadi an amince da su shi ko albani ya hada gaba ɗaya maganganun yayi hukunci akan cewa wannan isnadi ne hasan da haka hadisin kamar yadda ma'anar shi take da kyau haka kuma isnadin shi yana da kyau insha Allah ya mayar da wannan an mayar da wannan magana ga shi malam ibnu qayyim kamar yadda malam albani nasiruddin ya ambace haka fal hadis sayyu min jihati al ma'ana li'anar al ta huwa dua Don ma'anan alkunuti nan shine addu'a wa ma'lumun anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yusalli salatan maktuba illa da fiha kuma sanannen abu ne cewa annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama bai taba yin wata sallar farilla ba face yayi addu'a a cikinta addu'o'in da yake na azkar a cikin ruku'u da bayan ɗagowa daga ruku'u da cikin sujuda da tsakankanin sujuda guda biyu da addu'a da yake a zaman tahiya da makamantan waɗannan su ake nufi da illa kanata sai ya yi ainihin alƙunuti ma'ana sai ya addu'a wa hadha huwa allazi aradahu Anas fi hadisi Abi Ja'far razi in sahha wannan shine abinda Anas yake nufi a cikin hadisin Abu Ja'far razi da muka ambata a baya wai in ma ya inganta wanda mun ji cewa bai inganta ba cewa annahu lam yazal yaqnutu hatta fara az-dunya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin alkunuti hatta faraka duniya har Allah ya dauki rayuwarsa wa nahnu la nashukku wa la nartabu fi sihhati zalika yace mu ba ma shakku ba ma kokonto game da cewa tsawon rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar shi yana yin addu'o'i wa anna du'a'ahu samarra fil fajr ila an faraka duniya kuma wannan addu'a ba ma shakka akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin ta har ya bar duniya jama'a ina fata mun gane wannan to wannan ita ce fuska ta uku da ya kawo don tabbatar da cewa lallai su annabi da sahabbai ba sa yin kunuti kullun sai in akwai bukata sai ce alwajhur rabi'u fuska ta hudu anna turqa ahadisi anasin tubayyinu almurad yace in ka tattara hanyoyin hadisan Anas za su bayyana maka asalin manufar magana wa yusaddiqu ba'daha ba'da za ga wani bangaren hadisan yana gasgata wani wala tanaquda babu karo tsakankan waɗannan hadisai wa fi sahihaini shiga gari a cikin bukhari da muslim min hadisi sahibin al-asim al-ahwal in ka dauki hadisin da ke cikin bukhari da muslim na asim al-ahwal qala asim yace sa'altu anas ibn malik an al-qunuti fi salati na tambayi anas dan malik Allah ya kara masa yadda game da kunuti a cikin sallah faƙala sai ce da ni ƙad kana alƙunutu lallai an kasance ana yin alƙunuti faƙultu sai na ce da shi kana ƙablar ruku'i au ba'adahu to ana yin wannan alƙunutu ne kafin ko kuwa bayan ruku'u ƙala a wannan riwaya sai ana sai ce ƙablahu ana yin alƙunuti ne na nazila kafin ruku'u kaga wannan kuma anan ya saba wa zahirin shi ya saba wa abinda aka saba ji cewa kunuti na annazila ana yi ne bayan ruku'un raka'a ta ƙarshe kunuti kuma na ainihin wato wutiri shine ake yi kafin ruku'u haka ma shi wancan da hadisin shi bai inganta ba na asuba shi ma ana yin shi kafin ruku'u ne abinda kai aka samu shine kamar yadda malam albani nasuddin ya bayani a cikin qiyamu ramadana cewa an samu daga shari'ar salaf cewa idan suna yin alqunuti na wutiri a cikin azumi daga sanda azumi ya gota rabi aka yi azumi sha hudu aka ɗauki na sha biyar daga nan sai su canza wurin da suke yin addu'an alƙunuti ɗin shi ne sai su mai da ta bayan abin da bayan ruku'u ko sannan kuma su tsawaita addu'a fiye da yadda suke yi da sai zama tsawon alƙunutin yanzu ya wuce yadda suke yi da to bari mu ji abin da malam yake cewa sai ci gaba da cewa ah, qala qablahu sayyidina Anas dan Malik yace kafin ruku'u qultu wa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta qanata ba'dahu to ai ni kuma an bani labarin kana cewa bayan ruku'u ne ake yin qunutun qala sai Anas yace kazaba wanda ya faɗa maka wannan labari yayi kuskure innama qultu kanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'da ruku'i shahar ni na ce ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yayi kunuti bayan ruku'u ne na wata daya ma'ana wannan na wata dayan shine kawai wanda aka yi bayan ruku'u amma wanda ba shi ba fa to a zahiri yana so ya ce shi ba abin da ya bada labari ba kenan waqad dhanna ta'ifatun anna hadha alhaditha ma'lulun tafarrada bihi asim yace an samu wasu malamai da suka soki mutuncin wannan hadisi suka ce an samu tangarda a wannan hadisi saboda wannan malami asimul al-ahwal shi kadai ya rawaito irin wannan riwaya wasairur riwati an anas khalafu sauran masu riwaya daga anas sun saba mishi faqalu suka ce asimun thiqatun jiddan malaman suka ce asim wannan asim al-ahwal amintaccen mutum ne kwarai غير annahu khalafa أصحاب أنس fi مو... kunutaini sai dai ya yi saɓani da sauran ɗaliban Anas a wurin da ya kamata a yi ƙunuti guda biyu kowanne da na nazila da wanda ake yi gama gari qalal asram fa qalal asram sai al asram babban graduate na makarta Imam Ahmad sai ya ce ni kuwa okay غير annahu khalafa ah, ashabu anas fi في kunutaini wal hafizu qad yahimu ana iya samun mahaddaci ya samu kanshi cikin tangarda ko rafkanuwa wal jawadu qal asuru kamar yadda ƙwararren doki shine al jawad doki wanda ya iya gudu zai iya samun kanshi a cikin asara tintibe wa hakau anil imami ahmada ta'alilahu suka an so riwaya daga imamu ahmad cewa imamu ahmad ya illanta wannan hadisi sai suka ce mene ah, qala faqala asram suka ce asram ne yace qultu li abi abdullah yani ahmad ibn hanbal ayaqulu ahadun fi hadisi anasin inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qanata qabla ar-ruku'i ghayra asimun al-ahwal yace yanzu nan akwai wani wanda ba asimun ahwal ba wanda ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kunuti kafin ruku'u kuwa faqala sai ainihin al'imamu ahmad ya ce ma alimtu ahadan ya ƙuluhu ghairu ban san wani wanda ba wannan bawan Allah ba asimun al'ahwal ban san wani wanda ke faɗa wannan magana ba in ba shi ba mana ya kaɗaita da riwaya cewa alƙunuti kafin ruku'u kenan daga anas ɗan malik Allah ya ƙara masa yadda wa ayyubu ba da an muhammad bin sirina nan ne ko qala abu abdullah khalafahum asim kullu kulluhum abu abdullahi al-imam yace asimu ya saba wa dukkanin sauran mutanen hishamun an qatada an anas ya saba wa riwayar hishamu daga qatada daga anas sannan wattaimi an abi miljazin haka ne ya saba wa altaimi an abi miljazin mijlazin an anas shi daga anas anin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa qanata ba'da ruku'i manzon Allah yayi qunuti bayan ruku'u ne wa ayyubu an muhammad ibn sirina qala da kuma riwaya ayyubu daga muhammad dan sirina inda yake cewa sa'altu anasan wa hanzalata suddusi an anasin arba'atu wujuhin na tambayi anas dan malik da shi da ainihin wato wani mutum mai suna hanzalatu as-suddusi na tambaye shi game da ainihin wato nan ne kuwa game da ainihin abu guda hudu ko ta fuskoki guda hudu wa amma asimun Faƙala ƙultu lahu sai asimu ya ce da shi niko sai na ce da shi Faƙala ka zabu ƙulta lahu me kace da shi Ƙala ka zabu ya ce sun yi ƙarya ma ƙanata ba'adar ruku'i shahara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunutu ne bayan ruku tsawon wata guda kawai qila lahu sai aka ce da shi man zakarahu ana asimin wa ki bada wannan labari daga asim qala sai ce abu muawiyatu abu muawiyata wa ghayruhu abu muawiya ne yake bada wannan hadisi da shi da sa qila da abi abdullahi wa sa'ir al ahadith alaysa inma hiya ba'da ruku aka ce mashi to dukkanin sauran hadisan da suka zo suna magana akan alqunuti shin ba sun zo ne suka ce bayan ruku'u ba faƙala bala ya ce ƙwarai kuwa kulluha min khufafi ibn min khufafi ibn ima ibn raksa wa abi huraira dukkaninsu daga ainihin hanyar wannan mutum mai suna khufaf ibn maina ibn ima ibn raksa ibn rahba da kuma daga abu huraira qultu li abi abdullah sai ni asram na saki cewa falima turakhisu idan fil qunuti qabla ruku to dan menene kake bada fatawan sassaucin cewa babu komai za a yi iya yin ruku'u kafin ai za a iya yin qunuti kafin ruku'u bayan gashi kai da kanka kana cewa hadisin da yazo ga haka hadisi ne ma'aluli me yasa kake bada fatawa da shi wa inna ma sahal hadithu ba'da ruku alhalin ka ce abin da ya inganta na hadisi ya zo da bayani ne akan bayan ruku'u wa man qanata qabla ruku' fala ba'asa amma dai wanda yayi kunuti fa qala sai ce al qunutu fil fajri ba'da ruku' tabbas kunuti na sallar asuba ana yi ne bayan ruku'u wa fil witri idan ko a wutri ne yukhtaru ba'da ruku'i an so ayi bayan ruku'u wa man qanata qabla ruku'i fala ba'asa Imam Umar ya ce amma wanda yayi kunuti na raka'ar wutri kafin ruku'u fala ba asa wannan bai yi laifi ba da fili ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda aikin sa ya nuna halascin haka wa ikhtilafihim da kuma sabanin da suka yi ya nuna halascin haka din wa amma fil fajri fa ba'da ruku'u yace amma an zai alkunuti bayan alfijir wajibi ya zama sai an yi ruku'u ma'ana yadda mas'alar take zama shine shi wannan ruku'u da ake yi a wannan kunuti da ake bayar ruku'u to yana zuwa ne a sallar alqunutu linnazila sai liman ya yi raka'a ta hudu an duka an yi ruku'u an taso an gama tasbihi sannan sai fara daga sai daga hannu ya fara wannan addu'a gurgurdan sawaka wanda ku ake yi irin wancan na sallar wutri to shi kuma ana ana abin nan ana sadar da shi da karatun da aka yi ne a raka'ar da za a yi kunutun a cikinta sai zama kafin ruku'u kenan ake yi amma idan aka samu wani yayi wanda ba haka din yayi ba shine mala yake cewa babu komai insha Allah sallallahu ta yi. fa yuqalu yace sai kuma a ce min al adab ta'lil hadha al-harif al sahih al-muttafaq ala sihhati yana da ban mamaki mutum ya iya girman ainihin wato tsaurin ido ya illanta wannan hadisi wanda ga baki ɗaya amintattu sun haɗa ka ruwaito shi a in warawahu a imatu sikat sannan limamai amintattu sun fitar da shi wa asbatun wanda suke tabbatattu a cikin ilimi huffazun masu ƙarfin hadda ta ilimin hadisi wani jaju misali hadal hadis misali hadisi abi ja'far bin razi wa qais bin rabi wa amr bin ayyub wa amr bin ubaidin wa dinar wa jabir al-ju'afi wa qalla man tahmilu yahmil tahammala madhhaban wa intasarahu fi kulli shay'in illa tarra ila hadha al-maslak ce sai zama kafa hujja da irin wancan hadisan bai da wani amfani hadisan wato Abu Ja'far ne Razi wanda a cikin da kuma hadisan Qais dan Rabi da hadisan Amr dan Ayyub da hadisan Amr dan Ubayd da hadisan Dinar da kuma hadisan abdul uh, jabir al-ju'fi waɗannan gaba ɗaya malai buge sai ce duk ba daidai bane ruwaito hadisan su haka wa qalla man tahammala mazhaban kaɗan ne ake samun mutumin da yake ɗaukan wani mazhabi ya rike shi gam tasara lahu kuma ya ƙoƙarin taimakon wannan mazhabin da ilimin shi da wayewar kanshi da raddin shubahar shi da faɗan hujojinsa fi kulli shay'in a ce a komai mutum yana bin wani mazhabi illa ila hadhal maslak sai ya zama ya takura zuwa ga sai da ya shiga cikin irin dole sai ya shiga irin cikin wannan hanya ta san kai duk mutum da ya zama mazhabi kawai ya rike da shi yake aiki baya aiki da doron alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai abinda malaman shi suka tace suka ce ya aiki da shi ko to akwai tendency ne ya samu kanshi alal aqal shine zama ya zame daga kyakkyawa hanya alhalin bai sani ba Allah ya tsare mu fanaƙulu don dan haka muna cewa wabillahi tawfiq kuma Allah ya bamu dacewa muna bada bayani a nan a taƙaice muna cewa ahadithu Anas kulliha sihahu hadisan Anas gaba ɗayansu su ingantacce ne wa baadu ha ba'adan kuma hadisan suna ƙara wa junansa armashi ne wala naƙuda ba sa karo da juna wal qunutu alladhi dhakarahu qabla ruku'i غير القنوت الذي بعده ذي ذكر بعده ذكره بعده yace kunutin da aka ambata kafin ruku'u ba shine wanda aka ambata bayan ruku'u ba kowanne na zaman kanshi kuma kowanne ga bayanin shi zai biyo baya a hankali insha Allah yace wallazi waqatahu ghayra allazi atlaqahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa lokaci kaman sallah kaman ibadan da ta shafi ainihin wato aikin hajji ko azumi duk wannan sa da lokutan da ake su cito irin waɗannan ayyuka gabaki ɗayansu babu tanakuri a cikinsu babu tufka da warwara wal qunut ladhi zakarahu qabla ar-ruku' ghayru al qunut ladhi zakarahu ba'dahu qunutin da aka ambata kuma kafin ruku'u daban ne da wanda aka ambata bayan ruku'u waladhi qad tawaqqatahu A ghairar lazi atlaqahu wanda kuma aka faɗi lokacin da ake yi da tsawon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka yana yin wannan shi kuma ya sha bambam ga wanda ba a yabra wannan ba a samu ainihin wannan rabe-raben game da lokaci ko wurin yi ba wallazi waqatahu ghairu allazi atlaqahu fallazi zakarahu qabla ruku'i huwa italatul qiyami wanda aka ambaci lafazin alqunut kafin ruku'i ana nufin tsawaita karatu wallazi waqatahu ghayra allazi atlaqahu wanda kuma ya sa mishi kaidi za ga ya bambanta da wanda ya sake shi fallazi zakarahu qabla ruku'i huwa idalatul qiyam ko wanda ya ambace shi kafin ruku'i yana nufin tsawaita magana lil qira'a tsawaita zance tsawaita yin qira'a wa huwa allazi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irin wannan mutumin shine manzo Allah yake cewa afdalus salati afdalus salati qulul qunuti mafi falalar sallah shine wadda za a dade a tsaye ana karatu ai sai ce wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da wasu malamai amma Imam Muslim ya fitar da shi da isnadi ingantacce insha Allah sai malai ya ce wallazi zakarahu ba'dahu da ya ambata a bayan wannan zancen huwa shine italatul qiyami lid-du'a dadewa a tsaye don yin addu'a wa fi'luhu shahran da kuma aikata haka wata guda yad'u ala qaumin wanzu Allah sallallahu sama yana wasu mutane baka addu'a wa yad'u ne qaumin yana kuma addu'a ga wasu masu rauni Allah ya ci shi wa ghairihi wa qatahu ghair allazi atlaqahu waqtu eh nam summa istamarra yutilu hadha ar-rukna lid wa sana sannan ya ci gaba da ainihin tsawaita wannan rukuni ta hanyar addu'a da yabon Allah maɗaukin sarki ila an faraka duniya har ya bar duniya kama fi sahihaini kama yadda a cikin Bukhari da Muslim an fabitin an Anas qala inni la azalu usalli bikum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bina Anas yace ni ba zan gushe ba ina yi muku sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mana sallah qala Anas yace ko mai labari yace kana Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu yace Umar ya kasance wannan sallah da yake cewa irin ta annabi ce yake kwatanta mana sallallahu alaihi wasallama to ya kasance yana yin wani abu da naga ku jahilan ku da malaman ku ba sa yi kana yusalli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kana idza rafa'a kana idza rafa'a ra'asahu rukui intasaba qa'ima ya kasance idan ya ɗago wuyansa daga ruku'u ko kansa daga ruku'u in tasaba qa'iman sai ya tsaya a tsaye gyam hatta ya qula alqa'ilu har wani mai saurin zancen zuci yana iya cewa qad nasiya halafa ya manta ne ma'ana tsayuwar da yake bayan ruku'u ta wuce abin da aka saba ɗabi'arta ta wuce wanda aka saba gani a gurin limaman zamani wa idza rafa'a ra'asahu, min as-sajada hakanan idan ya taso daga sujuda ta farko yamkuthu yakan zauna hatta ya kula alqa'idu har wanda yake mai sa ido da surutu yana iya cewa fa hadha ya ce wato hayya manta kenan fa kad nasiya ko ya manta wa hadha huwa alqunut alladhi ma zala alayhi sallama hatta faraka ad-dunya wannan shine kunutun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yi har sai da Allah ya dauki rayuwarsa ya bar wannan duniya sallallahu alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula ina fata mun gane wannan jama'a wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi sallama lam yakun yaskutu fi misl hadhihi hadha al mawqif hadha al wuquf al tawil bal kana yuthni ala rabbih kuma sanannen abu ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba wai tsaya ne kawai yin shiru a daidai wajen nan ba in ya dago daga ruku'u ya miƙe wannan dadewar da yake ba wai yana yin shiru ne ba a addu'a ce yake bal kana yusni ala rabbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a ne ta yabo akan Allah ubangijinsa wayumajjiduhu yana zuguguta Allah wayad'uhu yana roƙon Allah dan Allah ya bashi falalarsa wa hadha ghayrul qunuti al-mufassar bishari kaga wannan ya saba wa qunuti wancan da aka ambata aka fassara shi da cewa au al aka sanya mishi lokaci bi shaharin aka ce wata guda fa inna zalika du'a'un ala ra'ilin wa zakwan wa usayya wa bani lihyan wannan baka addu'a ce akan kabilar ra'il da zakwan da kabila ainihin wato usayya da kuma kabila ainihin al-fajr fa bi hasabi su'al sail to da gurgudan tambayan da bai tambaya yake yi fa inna ma sa'alahu an qunutil fajr kadai shi wannan mai tambayan yayi tambaya ne game da sallah ainihin al-fajr fa ajabahu amma sa'alahu anhu ya bada amsa akan abin da aka tambaya wa aidan ha ila yau fa innahu kana yutilu salata yutilu salata al-fajr duna sa'ir salawat wa du'a al-mustada'afina allazina kanu bi makkah ko da kuma addu'a da yake wa waɗanda suke masu rauni waɗanda suke makka wa amma takhsisu hadha bil fajr wannan da aka yi da alfijir fa bi hasabi su'alis sa'il an keɓance ne gwargwadon tambayar da mai tambaya yayi fa inna ma sa'alahu an qunutil fajri shi ya tambaya ne kawai game da qunutin asuba fa ajabahu amma sa'alahu sai ya ba da amsa akan wanda aka tambaya kadai fa bi hasabi su'a aidan wa aidan har ila yau fa innahu kana yutilu salatal fajri duna sa'ir salawat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsawaita sallar asuba fiye da sauran salloli wa yaqra'u fiha bis sittina ila mi'a yana karanta aya daga sittin zuwa ɗari a raka'a wa kana kama qala al bara' ibn azib kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah kamar yanda bara'u dan azib ya ambata cewa ruku'uhu wa atidaluhu wa sujuduhu wa qiyamuhu mutaqariba ruku'un da yake yi a sallah da tsayuwar da yake yi ya daidaita bayan ruku'u da sujudar da yake yi bayan ya gama wannan tsayuwa da tsayuwar sallah da yake yi aka ce waɗannan dukkanin gaɓoɓi mutaqariban suna kusa da junansu wajen tsayinsu ko gajartarsu Wakana kuma ya kasance yuzhiru yadhharu min tatwilihi ba'da ruku'i fi salati al-fajr ma la yadhharu fi sa'ir salawati bidhalika yana bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita sallar alfijir fiye da yadda yake tsawaita wata sallah wadda ba ita ba wa ma'lumun annahu kana yad'u rabbahu wa yuthni alayhi sanannen abu ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallolinsa yana ma Allah ubangijinsa addu'a yana kuma wa yuthni alayhi yana zuguguta Allah wa yumajjiduhu yana kuma yi ma Allah yabo da kirari fi hadha la'tidal a wannan lokaci da ke tsakanin dagowa daga ruku'u da kuma tafiya sujuda kama taqaddamat al-ahadithu bidhalika kama inda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suka gabata dangane da wannan mas'ala mun ji su a can baya wa hadha qunutun minhu la raiba yace wannan tsayuwa da yake yi da wannan karatu da yake yi babu kokwanto akan cewa shi ma qunuti ne fa لا la ولا wa أنه لم annahu يقنط في الفجر حتى فارق hatta yace wannan ainihin irin kunuti shine abin da ba mu da kokonto ba mu da shakka akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya bai daina yin sa ba ma'ana bai daina yin addu'o'i a cikin sallah da azkar da yake a gababin sallah da ambatan Allah da yake a gababin sallah sam bai taba daina su ba iyakar rayuwarsa ina fata mun gane wannan walamma sara alqunut fi lisan alfuqaha wa akthar an huwa hadha ad-du'a al-ma'ruf yace yayin da aka wayi gari alqunuti ya wayi gari a cikin yaran malaman fiqh ya zama shine wannan irin addu'a da aka sani ta Allahumma hadini fi man hadaita zuwa karke ila akhiri zuwa ƙarshenta wa sama'u wa sami'u annahu lam yazal yaqnutu fil fajr hatta faraka dunya mutane suka fara riya cewa wai an ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana kunuti har ya bar duniya a sallar alfijir wa kadhalika al-khulafa'u ar-rashiduna wa ghayruhum min as-sahaba kuma wai an ce musu ma halifufun nan guda hudu abubakar umar usman ali radiyallahu anhum su ma ba su gushe ba suna yi har suka bar duniya da kuma su wa ghairihum da kuma su min sahaba daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama to da mutane suka ji wannan karatun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana yin alqunuti iyakar rayuwarsa a sallar asuba su kuma yanzu ma'anan alqunuti ya kuntata a wajensu kuntata da ya zama da an ci alkunuti to irin wannan addu'ar da ake yi bayan an taso daga ruku'u na raka'a ta ƙarshe shine kadai abin da zai darsa su a cikin ko ne suka fasara cewa to irin shi ina fata mun gane wannan ma'ana rashin samun ma'anoni cikakku na kalman ne a daidai sanda mutane suke jin wannan labarin sai zama kalman ma'anata ta kuntata so dama kalmomi suna da irin wannan ɗabi'ar kamar mutane ne suke haifarsu ake yi su yi wayo su girma su tsufa su mutu to a tsakankanin wannan haihuwa da mutuwa suna samun kansu a juyin juya hali iri daban-daban faɗin ma'ana ko ƙuntatatta kamar yadda ainihin wato a a kamar yadda ainihin wato a ɗan adam yake samun kanshi a cikin faɗin wadata ko faɗin rayuwa ko faɗin ilimi wani lokaci kuma ya samu kanshi a cikin wani kunci kamar dukiyar ta zama ta mai kunci yanzu ko rayuwar shi ta kuntata ko wani abu kamar yadda dan adam ke samun kanshi a halin hijira da ƙaura ko canza gari ko canza yanayi haka kuma su ma kalmomi suna samun kansu a cikin duk ire-iren waɗannan yanayi da yake canzuwa gare su to a irin nan an samu kalmar alqunut wanda mun ji a baya ma'anar tana zuwa da ma'anar tsayuwar sallah ma'anar addu'a ma'anar yin shiru a sallah dagewa wajen ibada duka wannan lafazin alkunuti na zuwa da waɗannan ma'anonin ana nan ana nan sai lafazin alkunuti sai ma'anar shi ta kuntata sai ya koma kawai yana nufin wata addu'a sananniya wacce ake yi a raka ƙarshe a sallah asuba to daga nan sai aka wayi gari sai mutane da suke da irin wannan ma'ana mai kunci ta kalma sai suka ji hadisan da suka zo akan alqunuti sai suka fassara su gaba ɗayan su da wannan ma'anar ina fata mun gane takikin da yake mana wannan shine jawo duk rigingimin da aka ta yi akan fassara alqunuti da kuma dagewa da wasu suka yi da rashin ingancin hadisan akan cewa alqunuti ana nufin addu'a a ainihin wadda ake yi a raka'a ƙarshe ta sallar asuba wallahu ta'ala a'lam to shine sai malam ya ci gaba da cewa na'am ina ne ma hamalu an gojin bane na'am na'am sai hamalu wa kan fa innahu kana yutilu fi salati ban ga wajen baba hamalul kunuta na'am hamalul kunuta fi labdi sahabati ala al kunuti fi salahihim sai suka ɗauki alkunuti a cikin lafazin sahabbai suka fassara shi da ma'anan alkunuti a istilahinsu wani sha'an min wani sha'an man la arifu ghairar zalika aka samu wasu mutane wanda ba su san wata ma'ana ba sai wannan suka taso falam ya shik sai ba su shakka ba cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabahu kanu mudawmina alaihi kullu gadatin sai suka dauka cewa su ba sa shakka akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai ba su gushe ba suna mudawamantan suna yi diman da'iman suna yin kunuti kullun da asuba wa hadha huwa allazi naza'ahum fihi jumhurul ulama wannan cewa kullun ana yi ta tardin nan shine abin da daukacin malamai suka yi musu jayayya akan shi wa qalu suka ce da su lam yakun hadha min fi'lihi ratib sam wannan bai daga cikin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yin su ko da yaushe bal wala yathbutu anhu annahu fa'alahu aka ce musu da dai bai ma tabbata ma cewa wai annabi sallallahu alaihi sallama ya aikata irin wannan ainihin kunuti da kuke kokarin ku kare na asuba kullun kullun tsawon zamani ba wa ghayatu ma ruwiya anhu fi hadha al yace mafi girman abin da gayan al'amarin da za a ce an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan alkunuti shine annahu alim allamahu hasan ibn ali cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da jikansa Alhassan dan ali dan abu talibin Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa sayyidina ali kama fil musnadi was sunan kamar yadda zo a cikin al musnad was sunan al arba' da kuma sunan guda hudu din nan anhu daga shi alhasan din qala alhasan yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kalimatin aquluhunna fi qunutil witri manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya karantar da ni wasu kalmomi da zan dinga faɗa a addu'an wutiri na ainihin qunuti Allahumma hadini fi man hadaita manzo Allah in dinga cewa ya Allah ka shiryatar da ni ka sanya ni cikin waɗanda ka shiryar da su wa afini fi man afaita Allah ka bani lafiya ka sanya ni cikin waɗanda zaka ba su lafiya wa tawallani fi man tawallaita Allah ka jibanci al'amarina cikin waɗanda ka jibanci al'amarinsu wa barik li fi ma ataita Allah ka sanya mana albarka game da abubuwan da ka bayar wa kini sharra ma qadaita Allah ka tsare ni daga sharrin al'amuran da ka riga ka hukunta fa innaka taqdi ya Allah kai ne kake hukunci wala yuqda alayka babu wanda ya ise ma wani hukunci innahu yadda al'amarin yake la zillu man walaita da ɗai wanda ka jibinta ba zai taɓa wulakanta ba tabarakta rabbana wa ta'alaita ya Allah ubangijinmu maɗaukaki mai albarka wannan kamar da malai faɗa al-Imam tirmidhi da ainihin Imam nasai da al-Imam Ahmad da Darami da Tayalisi da ainihin wato Al'imamu ibn sunni a cikin amali yawmi wal da wasu malamai dukkanin su sarwaito waɗannan ainihin riwayoyi na hadisin wannan addu'a ta alkunuti hadisi sahihi insha Allah sai malam yace ce, at-tirmidhi hadithun hasanun Al'imamu imam tirmidhi wannan hadisi ne kyakkyawa wala na fil qunuti an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shay'an ahsana min hadha da dai mu ba mu san wani abu da yafi wannan inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba dangane da addu'a a cikin qunutun wutri wa zadal baihaqi al-imam al-baihaqi a cikin sa ya ƙara wala yadhillu man walaita can da yace bayan bayan wala yadhillu man walaita sai ya ƙara wala ya'izzu man adaita kaga a wancan riwayar daga innahu la yadhillu man walaita sai tabarakta rabbana wa ta'alaita to riwayar imam al-baihaqi sai ka ƙara innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita ina fata mun gane wannan wannan riwayan al-Imam al-Baihaqi kenan a cikin Sunan al-Kubra tashi Allah ya kara mishi ainihin gafara wa mimma yadullu ala anna murada Anas bil qunuti ba'da rukui huwa al qiyam lid-du'a'i was-sana'i ma rawahu Sulaiman ibn Harb ce daga cikin abubuwan da ke ƙara tabbatar da cewa abinda Anas yake nufi da al-qunuti bayan ruku'u shine tsayuwa da addu'a da yabo ga Allah shine riwayar Sulaiman ibn Harbin ƙala haddathana Abu Hilal haddathana Hanzala imamu masjid Katada ce Hanzala limamin masallacin malam Katada ya karantar da mu qultu huwa suddusi shine Hanzala as-suddusi wannan Hanzala ce ikhtalaftu ana wa Qatada fi fil kunuti fi subh da ni da qatada mun yi sabani game da al kunuti a sallar asuba fa qala qatadatu sai qatada yace qabla ruku'i ana yi ne kafin ruku'u wa qultu ni kuma nace ana ni kenan ji ainihin mai da labari shi hanzala ni kuma nace ba'adar ruku'i a'a sai an dago daga ruku'u fa ataina anas ibn malikin fa zakarna lahu zalika sai muka je gun Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda sai muka ambata mishi wannan labari fa qala sai yace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi salatul fajr na je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da lokacin sallar alfijir fa kabbara wa raka'a wa rafa'a ra'sahu thumma sajada sai manzon Allah ya kabbara ya karatu aka yi ruku'u aka dago daga ruku'u aka tafi sujuda yayi raka'a ɗaya kenan ko thumma qama fi sannan ya miƙe a raka'a ta biyu fa kabbara wa raka'a yayi kabbara yayi ta karatu sannan ya zo yayi ruku'u thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago daga ruku'u fa qama sa'atan sai ya tsaya wani ɗan lokaci thumma waqa'a sajidan sannan ya faɗi yayi sujuda wannan hadisi jama'a bai inganta ba a cikin isnadin ga wani mutum nan kana gani mai suna ainihin wato abu hilalin da ya ce abu hilalin shine muhammad ibn salim albasari ar-ru'asi yana da ainihin matsala hakanan hanzala da aka ce a suddusi al'imamu ahmad ya ce hadisan shi manakir ne baya ga shi kuma ibn hibbana ya ainihin kwararo shi a cikin littafin addu'a fa'u na ibnu hibbana ya ce wannan mutum ya samu rudewa ba a ansar riwayarsa da haka isnadin nan bai inganta ba wannan hadisi ba zai zama hujja ba insha Allah wa hadha mislu hadith thabitin anhu sawa'u yace kaga wannan hadisin irin na thabitu ne da muka ji a can baya iri ɗaya ne wa huwa yubayyinu murada Anas bil qunuti yana nufin abinda Anas ke nufi da qunuti ashai da yake sufta daga hadisin shine manzon Allah an ce ne ya tsaya kawai yayin shiru dan tsawon lokaci sannan ya sujuda ba a ce yana yin wata addu'a ne a wajen ba da haka a wannan hadisin duk da bai inganta ba yana so ya mana istinbatin cewa wannan kunutun na nufin tsayuwa a dade ana zikiri da ambatan da ake yi na bayan ruku'u shine abin da yake so ya fitar daga wannan hadisi amma dai bai inganta ba fa innahu zakarahu dalilan liman qala domin ya ambace shi ne a matsayin dalili ga wanda ya ce innahu kanata ba'adar ruku'i cewa an yi kunutun ne bayan ruku'u fa hadha alqiyamu wat huwa kana murada Anas wannan tsayuwa da dadewa a tsayan shine manufar Anas fattafaqat ahadithuhu kulluha kaga dukkanin hadisan Anas gaba ɗayansu wanda suke magana akan alkunuti babu wani abu da ke karo da juna wa ammal marwi an sahabati fa nau'ani yace amma sauran sahabbai waɗanda aka samu riwaya daga gare su dangane da alqunuti to kala biyu ne abinda aka ruwaito daga gare su ahaduhuma kala na farko qunutin inda nazila alqunud da ake yi idan wani bala'i ya afko musulmai ka qunutus siddiq radiyallahu anhu fi muharabati sahabati li musailama kamar yadda sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin halifancinsa yana sallah yana alkunuti yana yin addu'a a kan Allah ya ba wa musulmai nasara game da yaƙan wani babban kafiri shi ne musailamatu al-kazzab wani kasar gon makaryaci ne kafiri zindiki wanda ya da'awa annabta tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye da manzan Allah ya rasu sai ya zama ya ci gaba da'awa kuma ya tara mutanen ƙauye da dama sun bi shi mutanen ƙasar Yamama sayyidina abubakar ya aika mashi da runduna jagorancin ainihin Khalid dan Walid an yi gwagwarmaya sosai an kashe musulmai da yawa a wajen da kyar suka samu suka ci nasara akan shi dan daga karke da al'amari ya mashi zafi sai je suka shiga cikin wata ganuwa ta garin su suka rufe kansu a ciki suka dosa harbin musulmai sai da musulmai aka samu wanda suka yi kuna bakin wake aka dauke su kamar majajjawa aka wurga su ta sama suka je ana saransa suna sara har sai da suka bude kofar nan da gaske sa akwai wanda ya bude kofar a jikin kofar numfashin shi ya karasa fita ma'ana yana bude ta yana faduwa a wajen sannan musulmai suka samu suka shiga wurin da ake ce ma hadikatu shuhada saboda irin bala'in gwagwarmayar da aka yi da gwamnatin da aka yi to na bakar yana kasan madina yana samun labarai kullun na wato tatsawurat din da sojojin suke ciki sai ya ga dacewar ya dinga musu addu'an alkunuti da haka kullun yana musu alkunuti inda nazira to haka har yanzu haka samu musulmai suna cikin wani kunci ko damuwa ko wani bukata babu lafe limami ya dinga yin irin wannan addu'a kuma za a dinga yin ta ne a dukkanin salloli azhar la'asar magariba isha'i asuba dukkan sallah idan aka zo bayan an yi ruku'u na raka'a ta karke sai liman ya daga hannu yana addu'a gwargwadon abinda ake neman bukata a wurin Allah sauran mutane kuma suna cewa amin wannan da za a yi ta ne da larabci lafiyayyen larabci kaga wajibi ne kene zama limamin ya iya larabci lafiyayyen larabci Allah ya tsare mu shine simala yake cewa wa inda muharabati ahlul kitabi da kuma sanda ake yakan sauran kafirai ahlul kitabi wa kadhalika qunutu umara wa qunutu aliyin inda muharabati li muawiya wa ahli sham hakanan kuma sayyidina Umar shi ma ya kasance yana kunuti hakanan nan sayyidina Ali lokacin da suke da gingimu da su sayyidina Muawiya Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayan su da yaƙe-yaƙen da aka yi na Siffin da sauran rigingimun da aka yi na wannan siyasa zamanin halifacin sayyidina Ali to shi ma ya kasance yana yin irin wannan addu'a ta kunuti inda nazila wannan shine nau'i na farko na abin da aka ruwaito daga sauran sahabbai dangane da alkunuti alkunuti inda nazira nau'i na biyu shine malam yace asani na biyu mutlaqun sakakkiyar riwaya game da alkunuti muradu man hakahu anhum bihi tatwilu hadha ar-rukn wad-du'a'i sana wanda ko ya ruwaito kunuti bai ambaci kaidi ba ya ruwaito kunuti kawai a sake to ma'anar waɗannan hadisai suna nufin tsawaita wannan wuri tsayuwa mai tsayi bayan an ɗago daga ruku'u na ƙarshe da tsawaita addu'a da yabo ga Allah wallahu a'lam Allah shi fa sanin daidai to sai yanzu ne Ibn qayyim al-jawziya ya gama wannan dogon nazari da yake yi a kan ainihin matsala ta ainihin al-qunut inda al a cikin sallah zaka ga ya ci shafuka da dama yana ainihin magana akan wannan al inda daga inda yake cewa wa qannata wa qanata fil fajr wajen shafi nawa ne zaka ga wajen shafi 14 ne a wannan ya ishi ya ishi wani article mai zaman kanshi a conference ya ishi littafi mai zaman kanshi irin yanda yake dinnan za a tabara zana yi littafi Allah ya tsare mu na'am eh eh eh hanzala ne a sudusi a sudusi ne a hanzala ne hanzala a sudusi mutum ne mai shahararre game da yana da matsala a cikin sifatu sala akwai kuskure irin wannan game da ambatan hanzala da cewa addausi to ban ma yi san wannan ba gaskiya amma dai hanzala abinda na sani sunan shi kenan as-siddusi kuma mutum ne mai matsala a wajen riwaya wallahu ta'ala alam na'am sai ya ce faslun ga wani fasli insha Allah fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi sujudis sahwi game da shiriyar manzon Allah tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da sujudar rafkannuwa idan an samu rafkannuwa a sallah yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa menene ya karantar a cikin tafarkin sa da shari'ar sa malam yace sabata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama annahu qala ya tabbata cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗan cewa innama ana basharun mislukum ni mutum ne irin ku ansa kamatan saura. ina yin mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa fa idza nasitu idan na manta fazakiru ne ku tuna mini wannan hadisi ne bai da wata kura akan shi jama'a al bukhari ya fitar da shi da sauran malamai su Muslim su Abu Dawuda din malamai kowa ya san wannan hadisin innama ana samun mutane ne waɗanda suke ƙeƙashe ƙasa su ce su ba su yarda ma'anar shi ba kenan su ce wai tawalu'u ne manzo Allah sallallahu alaihi yana karantar da ilimi kuma su kuma suna cewa ba haka abin yake ba ya faɗa ne dan ka a ce ya cika baki wannan zindikanci ne jama'a ba daidai bane wannan karatu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa manzo Allah baya wasa a cikin karantarwarsa idan tawali'u ne yake yana bayyanawa idan kamar yadda yake cewa ana sayyidu waladi adama sai ce wala fakhara kaga ne yana bayyana cewa abin da yake faɗa wani karatu ne da ana bukata a san shi amma zai yi kama da cewa yana cika baki daga sai ya fito da alfa ya fito da abin karara ya ce ba cika baki nake yi ba domin in bai faɗa ba babu wanda ya san wannan ilimin da zai bada labari to dangane da al'amari na dan adantakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne mutawatiri a cikin shari'a ɗan ɗariƙu da masu bin manahij na sufaye da masu yin guluwi a cikin salihai su ne suke ganin kamar kaskanci ne a siffanta manzon Allah sallallahu alaihi da cewa shi mutum ne duk da kuma nassin alqur'ani ya zo da haka karara kamar daga hadisi ma ya zo da shi kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya kaga wannan nasi ne alqur'ani duk da haka sai su ainihin ki yadda da wannan saboda in sun yadda da shi za su ruguza da dama daga cikin mabadi wanda suka gina addinin su akai abubuwa da za su biyo baya na dabaru da ainihin tsafa-tsafa da suke yi na sihirin bakin mutane da suke yi da cutar da al'umma da suke yi to ba za su yi ba in sun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne irin kowa ma'ana mutum ne dan adanci yana da bukatu irin bukatun dan adam bacci tashi daga bacci jin yunwa koshi da makamantansu fushi farin ciki da ire-iren waɗannan su ne ake nufi da cewa shi ɗan adam ne amma ko a cikin mu mu mu sauran yan adam ai dukan mu ba iri ɗaya bane kowa yana da wata miza da ya bambanta da sauran sawa'un shekarun ku ɗaya jinsin ku ɗaya irin ilimin ku ɗaya ko irin kasuwancin da kuke ɗaya za a samu wani ya fi wani ta wani ɓangaren har isu isu annabawa ana samun irin wannan fifikon faɗin Allah da yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'adahum ala ba'ad to ballantana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine yafi kowa daraja daraja a matsayin shi na shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama daraja a matsayin kabilarsa danginsa sun fi na kowa daraja haka nan mutanen garinsu sun fi mutanen garinsu kowa daraja haka yaren shi ya fi na su kowa haka komai nashi yake ya fi na kowa da haka wannan fifikon yana nan amma bai fitar da shi daga hauzin cewa ɗan adam bane shi kaji anan sai faɗa ya ce ni ma ina yin mantuwa kamar da kuke yin mantuwa malamai suka yi magana akai suka ce mantuwa ta ɗabi'a wadda za ka wayi gari wani abu sai ya maka sammatsi ko ka kasa tuno yadda yake ala wajhi Dukka wannan yana faruwa da duk mutum abin da ke zama aibi ga mantuwa in kana yawan manta abubuwan da bai kamata ka manta su ba ilmomi ko nasihohi ko ka'idojin shari'a ko abubuwan suke da alaka da abin da ka tasa a gaba kana yi idan kana manta shi shi ne zai maka aibi amma mantuwa ta ɗabi'a wannan kowa yana yin ta sannan wannan mantuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bata shafi shari'ar da yake karantarwa ba bata shafi addinin da zai zo karantar da mutane sai ya kasa tunawa ba inna ma kawai yana mantuwa ne irin ta ɗabi'a shine takan faru wani lokaci saboda gajiya wani lokaci saboda ayyuka sama mutum yawa wani lokaci saboda kana yin abu zuciyarka bata wajen wani lokaci saboda ka daɗe tsakankaninka da abun akwai tsawon lokaci an samu ainihin tulul mudda tsakanin ka da wannan abu ina ba ta yan su kuma su ƙara sauraron kasa ɗin da mal albani namu ya Allah gafarta mishi mai suna mantuwa yayi bayanai akan psychology na mantuwa da yadda take faruwa da yadda ma za a iya magance ta ko a rage ta musamman ta shafi karatuttuka ko ka haddace alkur'ani ko wasu ayoyi ko wani ilimi ka ji ka mance me ke sa haka ta waɗannan maganganu a cikin waɗannan kasuwa da jeren gesu masu suna mantuwa Allah ya gafarta mushi a takaicen takaicewa jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dan adam ne mithlukum irinku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa idan na manta to ku tuna mu wa kana sahu sallallahu alaihi wasallam fi salati min tamami ni'matillahi ala ummati rabkan wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a cikin sallah tana daga cikin cikan ni'imar san Allah ne akan bayin Allah akan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ikmali dinihi yana daga cikin cikamakin cika addininsa wata falala ce dan inda ba dan haka ba idan mutum yayi mantuwa a sallah to ya zai kenan sai dai kawai ya ce sallar ta lalace ya sako kenan ko a yanzu da ake da wannan ilimin inda zaka samu a mutanen da basu san yadda abun yake ba galibin suka samu kansa a cikin rafkan ruwa sukan wurga da sallar ne kawai su sake sabuwa wani idan ya samu kansa a cikin rafkan ya rasa yadda zai to kawai sai ya dauka to wannan ta lalace gaba daya bari ya sako to in ya saki garin sako ya sake samu rafkan ruwa kaga za ta kana lalacewa kenan sai ya sai lokaci ya kusa fita bai gama sallah ba kenan yana ta yi yana yana in ya fara ya lalace ta lalace ya saki ya zama kamar wasan yara kenan in yaro yana dan yana so yayi eh, eh, eh, jirgin leda din nan da yayi wani bai yi ba sai ya kakkarya shi ya sake yin wani in bai yi ba sai ya wani bai yi kwaya ɗaya mai kyau ba kaga ashe wata ni'ima ce Allah ya mana mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya da ya karantar da mu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda za a gyara sallah in ta samu wani nakasu na ainihin rabkanuwa liyaqtadu bihi fi ma yashra'uhu lahum inda sahau dan ayi kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da aka shar'anta ma su wannan al'umma a cikin rafkanuwa wa haza ma'anar al-hadith al-munqati alladhi wannan shi wannan shine abin da yazo za a fassara hadisin nan munqati wanda ke cikin muwaɗa da aka ce wai manzon Allah ya ce innama ansa au unassa li usanna ni ina yin mantuwa ne ko kuma ana mantar da ni ne li a sunna dan na kawo wata sunna ga al'ummata sai dai wannan hadisi kamar da malam ya ambata bal ba ma mun ba bane yana daga cikin ballagat don ballagat shi kuma raunin shi ya wuce na mun Shi shine irin wanda zaka ji maliku ya ce balagani labari ya iske ni na samu labarin cewa sahabi ne ko annabi ya ce kaza wanda alal akalli mutum biyu ne ke faduwa a wannan ainihin isnadin kuma hadisin duk inda yake haka yake bai da isnadi cikakke kamar da ibnu abdul barri yake faɗa a cikin littafin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asali cewa wannan hadisin a iya binciken shi kuma ya kai faɗi wannan magana hadisin bai da isnadi cikakke zaka bai yiwuwa a danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai ya kawo shi nan don ya yi isti'inasi ne da abin da ke cikin shi na ma'ana amma ba hadisi ne tabbatacce da za a hujja da shi ba duk da anan kasashen za ka ji ana wa'azi da shi ai annabi baya mantuwa sai dan ta zama sunna ga mutane wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yansa manzon Allah ya kasance yana yin mantuwa fa tarattabu ala sahwihi ahkamun shar'iyyatu sai a samu hukunce hukuncen shari'a su biyo bayan wannan rafkan nuwa tashi tajri ala sawi ummatihi ila yawmil qiyama wanda wannan ainihin wato hukunce hukunce sune suke gudana akan al'ummarsa idan sun yi rafkannuwa har alkiyama ta tsaya daga ciki faqama sallallahu alaihi wa alihi sallama min ithnatayn fi ruba'iyya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sallah sai ya miƙe bayan yayi raka'a biyu a cikin sallah mai raka'a hudu ma'ana inda ya kamata a yi zaman tahiya ta farko da ya ɗago daga sujuda maimakon ya zauna ya zaman tahiya sai ya manta kawai sai kuma aka ga ya miƙi ya kamar ya fasa zama shikenan walam yajlis bainahuma bai zaman tahiya tsakankanin su ba falamma qada salatahu yayin da ya gama sallarsa sajada sajadataini qabla salam sai yayi sujuda kwaya biyu kafin ya sallame irin sujuda da ya saba yi ta ainihin sallarsa thumma sallama sannan ya sallame wannan sallah fa ukhidha min hadha qa'ida sai aka samu ta qa'ida karkashin wannan cewa anna man taraka shay'an min ajza'is salati allati laysat bi arkanin sahawan sajada lahu qabla salami duk wanda ya bar wani abu daga cikin ayyukan sallah wanda ba rukuni bane ba kabbara harama ne ko tsayuwar karatu ko karatun fatiha ko ruku'u ko sujuda wanda ake ci musu rukunai ba ba ɗaya daga cikin su bane idan mutum ya bar shi to da rafkannuwa to sai ya sujuda ƙwaya biyu kafin ya sallama wa ukhidha min ba'd turqihi annahu idza taraka zalika wa shara'a fi rukuni aka sake ciro wata ka'idar kuma cewa idan mutum ya manta wani abu ya ci gaba da yin wani sabon rukuni lam yarje ilal matruki ba zai koma zuwa ga abin da ya bari ba ma'ana liman ne yake sallah ko mutum daya yake sallah ya zo inda ya kamata ya zama tahiya da ya zauna sai ya samu rafkan nuwa tsammanin shi yana zaman jilsatul istiraha ne zama na ainihin tahiya ta farko kenan wadda akwai ragowan sallah bayanta to in mutum ya riga ya miƙe ya riga ya miƙe ko da an mishi tambihi ko ya tuna ba zai kuma ya zauna ba kuma shikenan an wuce wannan sai ya ci gaba da sallah kar ya koma ya zauna amma idan bai riga ya miƙe ba yayi yunkuri ne zai miƙe sai ya tuna ko aka mishi tasbihi aka faɗakar da shi to shikenan sai ya zauna yayi wannan ainihin juz'i daga cikin ajza na sallah wajen tambihin ana yi da tasbihi ko kuma a gaya wa mutum maganar da za ta an karar da shi malamai sun halastar da irin wannan misali a ce mutum ne ya zauna sai ya kamata ya miƙe sai ya ci mishi baqiya min as-salati raka'a misali ko hadha hadha mahallul tashahhud ya, ya imam misali kwatankwacin wannan saboda wani lokaci aka yi tasbihin to zai iya kuma ya rude ya rasa menene ake cewa yayi ba dole bane ya tuno da ya kamata waɗanda suke bayan liman shi sa aka ce a cikin hadisi masu hankali da ilimi su zama a bayan liman liyaliya ne ulil ilmi ulil ahlami wan nuha masu hankali da wanda suka sa abin da suke dan kar a samu wani wawa ko yaro karami dan yaro idan idan liman ya yi haka yaro zai mai abin shi ma ce la liman bai iya sallah ba zai iya cewa kai ne yaran mu ne yanzu dinnan wanda Allah ne suke suka kai kuskure saboda malaman firamare da malaman islamiyya sai riga sun gama horar da su sun koya musu abubuwa da dama wanda sun bakar kwakwalwa yara to haka yaro kana yin kuskure yanzu kawai sai kama maka dariya kaga ya ƙara ɓata sallah to da haka kowane masallaci jama'a abinda ake nufi masu hankalin masallacin su zama kullun suna kan gaba kar a dinga barin yara suna shigewa gaba ba wai a hana su ba a riga su zuwa masallaci abinda ake nufi kenan a riga yara zuwa masallaci a riga waɗanda suke wawaye zuwa masallaci kuma saboda in ta kama liman zai canjin liman zai fita to wanda in ya jawo shi wanda zai jawo ne don wani in liman ya dashi sai ya makale ya makale liman na jan shi shi ma ana turo shi yana ki liman zai tashi cikin bala'in da ba zai iya ba akwai mutanen da za ga suna haƙura su yi limanci a wuraren da ake sallah ta rana wadda asiri a rufe ki amma aka zo sallar da raba za su yadda ba wala na san irinsu da yawa kuma na jin koma zai ibada misali to ga irin wannan yana baya ana sallar isha an yi raka'a ɗaya liman ya samu matsala aka jawo shi ba zai taho ba me ya shigo ya karasa sai ta kokowa da liman ala ayi halin da masu hankali da ilimi su zama su ne a baya suna faɗake da abin da liman yake idan su gyara mashi idan an samu matsala ko su tada shi idan ya samu tuntube ina fata mun gane wannan to an samu waɗannan ƙa'idoji guda biyu daga wannan hadisi shine cewa idan mutum ya manta wani juz'i daga cikin sallah wanda ba rukuni ba sai ya ci gaba amma zai yi sujuda kafin ainihin wato sallama za mu zo mu ji maganar da malamai suka yi game da yaushe ake yin sujuda kafin sallama yaushe ake yi bayan sallama wanne ne ya kamata a yi a irin wanne da karke dai aka take akan cewa malikiya sun fi kowane mazhabi dacewa da abin da yake mantiqiyan shine ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna dan wasu malaman su tafi akan cewa wuraren da aka samu annabi yayi rafkanuwa yayi abu iri kaza to ayi irin wannan inda ba a samu ba suka ce kawai babu abin da za a yi su kuma malikiya suka ce duk inda aka samu ragi to idan ragi ne ya kamata a gyara sallan ne kafin a gama shine to sai ayi sujuda qabla salami din da aka samu ƙari idan an an gama sallah to sai ayi sujuda ba'da salami sai zama wannan nasu ya fi tafiya da mantikiyan abin da aka samu a aikace hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyinat na wadda da yayi abin da suke nunawa kenan da haka malamai suka goyi bayan cewa wannan na malikiya babu shakka ya fi dacewa da usul na ainihin shari'a da kuma ya fi yin kama da ayyukan da aka samu shi manzan Allah ɗin ya aikata a salatu wassalam game da rafkan da ya samu ina fata mun gane wannan waqtulifa haka ne na sai ce ah, li'annahu lamma qama sabbahu saboda lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe bayan raka'a biyu mai ta tahiya sai suka ce subhanallahi fa a ashara ilaihim an umu sai ya musu ishara haka kowa ya musu da hannu ku miƙe kawai a ci gaba ku miƙe shi bai dawo ya zauna ba waqtulifa anhu fi mahalli hadha sujud an yi sabani game da ina ne inda ya kamata a yi sujuda fa fi sahihain min hadisi abdullahi ibn buhaina annahu sallallahu alaihi wasallam qama min isnatayn min az-zuhri a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan buhaina aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe bayan yayi raka'a biyu a sallar azhar walam yajlis bainahuma bai zaman tahiya tsakankanin su ba falamma qada salatahu yayin da ya gama sallar shi sajada sajdataini sai sujuda guda biyu thumma sallama ba'da zalika sannan ya sallame bayan haka wa fi riwayatin muttafaqun alaiha a cikin wata riwaya wadda muttafaqin alaiha an yi ittifaki akan ta yukabbiru fi kulli sajadatin yana yin kabbara tare da kowace sujuda wa huwa jalisun tun yana zaune qabla an sallima kafin daga baya zo ya sallama wa fil musnadi a cikin musnad kuwa min hadisi yazid ibn haruna an al-mas'udi an ziyad ibn ilaqa qala salla bin al-mughirah ibn shu'ba yace mughirah dan shu'ba yayi mana sallah falamma salla raka'ataini yayin da ya gama raka'a guda biyu qama wa lam yajlis sai ya miƙe bai zama tahiya ba fasabbaha bihi man khalfahu sai na bayan shi suka mishi tasbihi fa ashara ilaihim sai musu ishara an qumu yace ku miƙe falamma faraga min salatihi da ya gama sallarsa sallama sai ya sallame thumma sajada sajdataini sannan ya sujuda guda biyu wa sallama ya ƙara yin sallama ma'ana wannan shi yayi sujuda ba a ba'adi kenan ko sun maƙala sannan sai ya ce haka za sana abina rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi salama ya ce haka manzan Allah ya mana wasu hahahu turmidi turmidi ya inganta wannan ainihin riwaya riwaya ce take ainihin kyakkyawa insha Allah wa zakar al-baihaqi min hadisi abdurrahman ibn shimasa al-mahri qala sallabina bina uqbah ibn amir al-juhani wa alaihi julusun Ya ce uqbatu dan amirin al-juhani ya mana sallah sai ya miƙe a sadda ya kamata ya zauna faqala nasu sai aka ce da shi subhanallahi subhanallahi aka yi masa tasbihi falam yajlis bai dawo ya zauna ba wa madafi ala qiyamihi ya doge akan tsayuwarsa falamma kana fi akhir salati yayin da yazo karshen sallam sajada sajdataini sajdatai sahu wa huwa jalis sai yayi ainihin sujada guda biyu yana zaune falamma sallama yayin da ya sallame qala sai ce inni sami'tukum anifan taquluna naji kuna cewa subhanallahi likai ma ajlis kuna cewa subhanallahi wai dan in zauna lakinna sunnata allazi sana'atu yace amma sunna shine abinda na aikata wannan riwaya Imam al-Baihaqi kenan da isnadi ingantacce to kaga yanzu an samu hadisin da ya zo da bayani akan cewa sujuda an yi kafin ainihin sallama ba qabliya wani kuma ya zo da cewa an yi sujuda shi shine yake cewa an samu saɓani akan mahallin ina ne ake yin sujuda sai cewa hadisi abdullahi ibn buhaina aula li salasati wujuhi hadisin can na biyu na na ainihin abdullahi dan buhaina na farko kenan ko shine yafi saboda ainihin fuskoki guda uku ahaduha fuska ta farko annahu asahhu min hadithil mughira yafi inganci fiye da hadisin mughira dan shu'ba athani fuska ta biyu annahu asrahu minhu yafi fitowa da magana qarara fiye da wancan fa inna qawlal mughira domin fadin mughira da yace wa hakaza sana'a bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa haka manzon Allah yayi mana ya juzu an a ila jami'i ma fa'al al-mughira zai iya wa ya zama yana nufin dukkanin abin da ya faru a wajen irin shi ne ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi tun daga tasbihin da kuma miƙewar da yin sujudar bayan sallamar ta yi ya zama haka wa yakunu qad sajada an-nabi sallallahu alaihi wasallama fi hadha sahwi marratan qabla salami wa marratan ba'dahu sai zama in haka ne to sai a dauka cewa wata rana yayi kafin sallama wata rana kuma ya sake samun irin wannan yanayin sai kuma ya yi bayan sallama abin yana halasta dukkanin guda biyun kenan faka ibn buhaina ma shahadahu sai wancan abdullahi dan buhaina ya ba da labarin abin da ya gani wa hakal mughiratu ma shahadahu shi ma mughira ya ba da labarin abin da ya gani fa yakunu kilal amrayni ja'izan sai zama dukkaninsu sun halasta yi kafin sallama da kuma yi bayan sallama wa juzu an da muhiratu annahu sallallahu alaihi wasallama qama wa lam yarji kuma za a iya cewa mughira yana ba da labarin cewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe shi ma bai zauna ba thumma sajada da sannan daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sujuda ba tare ba dole ya zama mahallin da manzon Allah ya sujuda shine irin wanda shi ma ainihin wato wannan sahabi mughira yi ba as-salisu fuska ta uku annal mughirata la'allahu nasiya sujuda qabla as-salami wa sajadahu ba'da ta yi mughira yana sanar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda ne kafin sallama amma da yazo yana cikin sallah saboda sabo da yin sallah da an ake sallamewa sai da ya sallame sai ya tuna ashe a cikin sallah an yi wata rafkanuwa da ake buƙatar sujuda sai ya yi ta yanzu wannan ihtimal ne kawai ina fata muna ganewa wa hadhihi sifatu sahwi yace wannan shine siffan eh, ainihin wato ah, sujudu sahwi wa hadha la yumkinu an yuqala fi sujudi qabla salami yace wannan kuma ba zai yu a faɗe shi game da yin sujuda kafin sallama ba in dai har yayi kafin sallama to bai manta ba kenan wallahu alam na bayan sallama za a iya cewa ya manta ne kafin sallama ya yi shi domin ko a hanci, a malikiya ma haka ne in ka manta ƙabliya ko za ka yi ta da zaran ka tuna bayan sallah in ko ka manta ba'adiya suka ce ko ka tashi ne sai ka dawo yi ta ko da cewa ake ma ko bayan shekara ne sai ka dawo yi ta amma wannan takallufi ne idan ka manta shi kenan babu komai insha Allah dan dama za ka gyara ne dan ka gyara falalar sallar ta cika inda a ce rashin yin ta ya bata sallar to da sallar ta baci dan sallar ta baci ba ta iya gyaruwa sai dai a canza sallar idan ta baci to sai dai ko a yadda raka'ar ko kuma a canza ga baki daya amma wannan sahu ɗin ana yin shi ne ya faru ɗan adanci ne to kuma sai Allah ya shar'anta mu wani wata shari'a ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wadda za ta rage wato wannan tangarda ta faru a sallah ina fata mun fahimci wannan a takeice wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da suka zo game da ainihin rafkan akwai hadisi shahararre wanda bukhari da muslim suka fitar wanda ainihin wato za mu zo mu ji yanzu mana magana a kan shi game da idan kuma aka samu an sallame fa ko har ma an yi magana tsakankani yaya za a yi kuma sai mala ya ce fasdun wa sallama sallallahu alaihi sallama min raka'ataini fi ihda salatai ashi wata rana kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ana zaune ana sallah sallar gida ba ta tafiya ba an yi sallar raka'a biyu a cikin sallolin wuni al'ashi wato sallolin da ake yin sa cikin wunin rana sune imma zuhur wa imma al'asr ko dai sallar azhar ce ko la'asar shikenan sai ya sallame a raka'a biyu thumma takallama sannan kuma har yayi magana thumma atammaha sa'annan ya dawo ya cika sheta sun sallama ya sake yin sallama thumma sajada sajadataini sai kuma ya sake yin sujuda guda biyu da salami bayan ya sallama ta farko din can kenan wal kalami bayan kuma yayi magana yukabbiru hina yasjudu yana yin ainihin kabbara sanda yake yin sujuda thumma yukabbiru hina yarfa'u in yazo dagowa daga sujudan ma ya ƙara yin kabbara wannan hadisin da yake ishara kai shine kissan nan ta ainihin wato zuliyadaini ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu sallah sai ya sallame a raka'a biyu galibin sahabbai sun fahimci raka'a biyun akai amma kwarjini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu da kuma biyayya da suke ma shari'arsa sun san shi Allah ya aiko shi Allah ya ba mu umarni ya bayyana saƙon sai suka yadda suka bi kawai suka fassara cewa to yau fa an canza irin wannan sallah watakila wahayi ya sauka ne cewa sallar ta koma raka'a biyu haka suka sa a cikin ransu mai ruwaya ya ce waɗanda suke da gaggawa masu fita da zaran an gama sallah har ma sun fita wanda akwai wani yana da shago kusa da masallaci wani ya fakin din mashin din sadama akan hanya yake wani yana da wani uzuri da ya tafi zai tafi daurin aure lokaci ya kusa kurewa kowa ne da uzurin shi irin na rayuwa da ake dama ta haka ake da waɗannan uzuri ba wai yanzu bane kawai shikenan ana ida da sallah wani akan hanya zai karasa tasbih baya jiran wani lokaci na tasbihi ko wani sanarwa da zai ji ballantana sunan rawatib ballantana sunan rawatib yau sharaban ma mutum da yayi su wani ma ya manta yadda ake su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan an gama fita an fita sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa wani dirka daga cikin dirkokin masallacin sai ya tsaya haka kamar yana cikin wata damuwa aka rasa wanda zai mishi magana sai wani mutum da ake ce mazul ya daini sai wannan mutumi sai ya je sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah sallan nan shin an rage ta ne ko ku kamanta ne malamai suka ce wannan yana ladabin magana da ake yi da magabata ko shugabanni ko malamai ka je kawai ga tsaikace ce Allah ga ta malam sallan nan fa ba yake daidai ba ka fara bashi benefit of doubt Allah ga ta malam sallan nan ko anya daidai muka yi ta ni fa ina ganin kamar kaza ne manzo Allah ya ce mishi ba a rage ba kuma ban manta ba ma'ana yayi gini akan abin da yake da yaqini da shi cewa ba yi da wahayi na rage sallah kuma bai riske ya manta ba sai zulare ne ce to dai ko duk yanda aka daya daga cikin biyun nan ya faru ma'ana ya kafe akan ra'ayin shi da abin da yake da yaqini shi ma akai sai manzo Allah ya juyo cewa sahabban da suke wajen abin da ya faɗa gaskiya ne suka ce sadaka bil yadaini gaskiya yake sai ce to a dawo aka dawo kawai sai ya miƙe a gaba ya kabbara aka karasa sallah haka ya tabbata a cikin riwayar Bukhari da Muslim sauran malamai wasu malaman fiqh suka ce magana katta wuce guda bakwai suka kirga cewa maganganun da aka yi a wannan tsakankanin guda bakwai cewa cewa da yi a kusurta salat amnasita suka ce magana ɗaya ma kusurat wa ma nasitu suka ce magana biyu kad hadasa ahadu zalika suka ce magana uku a sadaka zuliya daini magana hudu na'am sadaka zuliya daini magana biyar na mamanta sauran <laughs> sun dai lissafa magana guda bakwai in ka je ka Ladi hadisin zaka ga maganganun haka suka lissafa su jumla jumla suka ce guda bakwai ne to wannan mafhumul adad ne jama'a a gun malaman usulu baya zama mafhumi ba amfani da adadi dan yanke wani hukunci irin wannan a takeice in dai maganar da aka yi bata fita daga cikin gyaran sallan ba to har yanzu tana cikin sallah za a zo ayi. ko da ta kai ma wannan tambayar da ake tattaunawa game da sallah a tabbatar cewa ba a gama ba aka dawo aka tabbatar kuma ba an samu wani tsawon lokaci ne da za a yi lissafa cewa an gama waccan sallah ta tafi ga baki dai ba sai a zo a karasa haka ya tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah ya zo ya kabbarta ya sake yin raka'a biyu sannan ya ainihin yin sujuda ya sallame sannan shine yayi wani jawabi irin makamancin wancan jawabi cewa idan kaza ya faru a sallah ga yadda za a yi wa zakara abu dawuda wa tirmidhi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama salla bihim fa sajada sajadataini thumma tashahhada thumma sallama shi ku abu dawuda da tirmidhi suka bada labarin cewa a tasu riwaya manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya musu sallah raka'a biyu sa'annan sai ya sallame da ya sallame fa sajada sajadataini da ya dawo ya gyara sallar sai ya zo ya sujuda sujuda ainihin guda biyu thumma tashahhada sannan ya sake yin tahiya thumma sallama sannan ya sallame wa qala tirmidhi hasanun gharibun tirmidhi yace wannan hadisi ne hasanun kuma gharibun sai dai wannan lafazi da yake magana akan sake tahiya to ba mahfuzi bane lafazi ne shazi a wannan riwaya daga makarantar da aka ruwaito wanda ainihin wato riwaya ce daga makarantar abu huraira cewa ana sake tahiya bayan sujudu sahawi to wannan ba ba mahfuzi bane shazi ne jama'a duk da yake zaka ga wasu malamai na fiqhu musamman malikiya suna goyen bayan haka kuma suna bada fatawa da haka amma dai a hadisance to wannan ba ainihin abu ne wanda yake tabbatacce daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda riwayoyin da aka kawo game da haka riwayoyi ne waɗanda suke sun saba mai riwaya na siqat riwayoyi na amintattu game da abin da ake a tahiyya a amin a sujuda da rabkanuwa da aka sujuda kadai ake yi sai a sallame suna yin kiyasi akan cewa ai abin da ke zama karke a sallah shine tahiya sannan sallama da aka wannan abin da za a yi na sujuda guda biyu kamar in ka sallame ka sallame ne ba tare da ka kai karke ba a ai an riga an kai karken dan an yi tahiyyar ta asalin sallah wannan wani kuma yanayi ne ya faru mai zaman kanshi kuma ga yanda aka samu karantar shi a sunna da aka ba bukatar sai mai tahiya domin an riga an yi tahiya ina fata mun fahimci wannan duk da haka wanda yayi tahiya sannan ya sallame ba za a ce sallar shi ta ɓaci ba amma dai ya sani cewa abin da yake hujja da shi to wani abu ne wanda yake ainihin wato shazi a cikin karatu ba tabbatacce ne shi sai mu saurara anan saboda kan gaba sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi a faɗin shi cewa wa salla yawman fa sallama wa sarafa wa qad baqiya min salati raka'a fa adrakahu talha ibnu ubaidillah in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi anan insha Allah muna faɗa wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta suruka wa atubu ilayka wassalamu wa rahmatullah